za mu buɗe shirin ne na wannan makon daga Nijar. Ci gaban da ɓangaren kiwon lafiya ke samu sannan a hankali a jamhuriyar Nijar ya sa ana samun tururuwar 'yan ƙasar Najeriya musamman ma waɗanda ke zama a garuruwan da ke iyaka da Nijar tsallakowa ƙasarsu zuwa Nijar neman neman magani. Inda bincike ya nuna cewa kashi 35 na marasa lafiya da asibitocin Nijar ke karɓa 'yan Najeriya ne. Wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani. alkaluma na nuna cewa kashi 53 a cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar nijar kaɗai ne ke samun kulawa a asibitocin ƙasar duk da haka hukumomin kiwon lafiyar ƙasar sun bayyana cewa an samu ci gaba sosai wajen inganta kiwon lafiyar al'ummar ƙasar idan aka kwatanta da shekarun baya a 'yan shekarun nan dai jamhuriyar nijar ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cututtuka daban-daban musamman ma waɗanda ke addabar yara ƙanana daga ciki akwai zazzabin malaria da tamowa da shan inna da dai sauransu abin da ya sa ƙasar ta zama ta farko a ƙasashen yammacin afirka wajen rage yawan mace-macen yara ƙanana kamar yadda ministan kiwon lafiyar ƙasar dr ilyas idi mai nasara ya yi ƙarin bayani niger ta cimma adadin abin da ake ce ma odd game da mace-macen yara tana cikin kamar ƙasa na afirka nan dai an ka ɗauki afirka dolos ita ce a ta farko game da rage mace-macen yara tunda can da muna da adadin mutum 200 ba biyu bisa aihuwa kama dubu da ke mutuwa yanzu sai ya kwado kama mutum biyar. waɗanda game da abubuwan ake shaushawa da ake abun ya rage matakan da hukumomin kiwon lafiya na nijar tare da abokan hulɗarsu musamman ma ƙungiyar likitoci na ƙasa da ƙasa ko mai da sansan faransa suka ɗauka wajen inganta ɓangaren kiwon lafiyar al'ummar a 'yan shekarun nan musamman ma a ɓangaren yara ƙanana ya sa ana samun tururuwan 'yan najeriya musamman ma waɗanda ke kan iyaka da nishar suna tsallakowa daga su zuwa nishar domin neman magani na kai ta asibitocin mu na can sai dai in na ba da kuɗi a ban magani kuma kuɗin ma ba ni da su ni kuma sai na ce to bari in ta in tsallake in ta Nijar saboda su suna taimaka saboda Allah da annabi neman alfarma saboda mutane suna zuwa ana dacewa a can kan ma suna mana amma mu an muna ganin nan din su ga yafi na can kulawar mu to koya likitocin jamhuriyar Nijar ke kallon wannan al'amarin Samat Umaru na ɗaya daga cikin jami'an kiwon lafiya na ƙungiyar likitoci ta Medecins Sans Frontier a garin Magarya a jamhuriyar Nijar kamar yadda shi wato tsarin kiwon lafiya yake duk wani mara lahiya da yake da bukata to ana shirya a karbi wato ainihin a dauki nauyin shi a bashi magani in daga ko ina ya fito to dangane da al'amarin eh, zama da muke wuri daya da makwabtakayya ta najeriya lalle akwai wannan al'amarin kusan cikin alƙalinmu kusa ga binciken da muka yi kusan wato kashi eh, a cikin kashi 100 muna da kashi 30 zuwa 35 na yaran da wanda suke tahowa daga Najeriya ne. Masida Murtala. Ganin yadda ake ci gaba da samun 'yan ƙasar Najeriya da ke kan iyaka da Nijar suna tsallakowa Nijar domin neman magani. Ƙungiyar likitoci na Medecins Sans Frontier ta fara kakkafa wasu ƙananan asibitoci a wasu garuruwan Najeriya da ke iyaka da Nijar, musamman ma a jihar Katsinan Najeriya da ke iyaka da jihar Maradin Nijar. a wani mataki na rage yawan 'yan Najeriya da ke tsallakowa Nijar. Yusuf Abdullahi ta askar voa daga nyamai jamhuriyar nishar